Iyalan 'yan jaridun da aka kashe da kuma waɗanda suka ɓata da waɗanda suka koma ƙasar bayan hijira na ci gaba da yekuwar neman bi musu haƙƙinsu a Gambiya. Duk da cewa kundin tsarin mulkin ƙasar ya ba da damar faɗin albarkacin baki mulkin tsohon shugaba Yahya Jami bai mutunta waɗannan dokoki ba. Kamar yadda wani ɗan jarida da ya fuskanci azabtarwa a mulkin Jami Lamin Chan ke cewa. Yanayin da 'yan jarida ke aiki a yanzu nesa ba kusa ba, ba za a hada da lokacin jami ba. Saboda lokacin jami ana kashe 'yan jaridu, aiki su gidan yari, wasu ma na barin kasar domin su tsira da ransu. Yanzu muna iya ba da rahoto tsokaci, ra'ayi da zai soki gwamnati, ko kuma wani jami'i ba tare da fargaban wani zai zo cikin dare ya kwankwasa mana kofa ba, ko a zo a cafke ka a ofishinka gaban abokan aikinka, ko kuma wani ya zo ya rufe kafar yada labaran ma baki Duk da cewa wasu na son barka da 'yancin da ake gani ya samu na gudanar da aikin jarida ba tare da takura ko tsangwama ko azabtarwa ba. talibai Haidara wanda ke aiki da wata fitacciyar jarida ta The Standard da ke Banjo ya ce hukumomi da jami'an gwamnati ba sa ba da haɗin kan da ya dace wajen samun bayanai. The freedom that was in there before is now there. Yancin da aka rasa a baya yanzu ya dawo saboda lokacin Jami ba mu isa mu yi tambaya ba don haka da ya tafi muna ganin dukkan wannan tsari zai sauya wanda babu shakka ya sauya tun da yanzu za ka iya tambayar shugaban kasa dukkan abin da kake so sai dai har yanzu akwai matsala saboda shugaban baya son yin magana da kowa ko 'yan jaridun kasa da kasa da suke zantawa da shi sun san da haka yana takaita zancensa ne idan ka masa tambayar da kake sa ran ka samu amsar kalamai 200 to za ka samu biyar ne kacal kuma ba shi kaɗai ba kusan har ministocinsa da sauran jami'an gwamnati haka suke ban sani ba ko suna tsoron rasa ayyukansu ne ba sa ba da amsar da ɗan jarida ke bukata. sabuntawa da soke dokokin jami masu tsauri a kundin tsarin mulkin kasar gambia shine fatan 'yan jaridu da ke cewa hakan kusan na haifar da gibin gamsar da al'umma kamar yadda emil ture shugaban kungiyar 'yan jaridu ta kasar ke cewa in fact people who work for the radio stations who have not been practicing journalism before mutane da ke yi wa gidajen rediyo aiki da waɗanda suka daina aikin jaridu ko gujewa rahotanni da zai kasance hatsari a rayuwarsu duk yanzu sun dawo bakin aikin su ah, kuma su ma 'yan uh, siyasa a wannan uh, sabon gwamnati sun saki jiki da mu uh, ba su gudun hira da mu don haka akwai buƙatar su ba da haɗin kai da ya dace wajen inganta aikin jarida da kuma soke dokoki da ke hana gudanar da wannan aiki not helping the media to grow ba wai 'yan jaridu kawai ne suka fuskanci matsi a zamanin jami ba akwai 'yan adawa da kungiyoyin fararen hula da aka sha cafke su kamar yadda aisha tijami ta cibiyar da ke karban ƙorafe-ƙorafen cin zarafi kan tsohon shugaban ƙasar ke cewa now i will say alhamdulillah yanzu dai ina iya cewa alhamdulillah muna samun ci gaba a ƙoƙarin ganin an gurfanar da jami ni kaina jami ya kashe min mahaifi wanda ƙani ne ga tsohon shugaban shekaru na goma sha hudu lokacin da aka kashe mahaifina kuma wannan na daga cikin dalilin kafa wannan cibiyar dan bi mana haƙƙi ni kaina bana ce ga ba dalilin kashe mahaifina ba na san neman haƙƙi abu ne mai wuya da na ga abin da ya faru kan hisin habru na chadi amma ba na fata na ya kai wannan lokaci To a yanzu dai shugaban kasar Adamu Baro ya kafa wani kwamiti na musamman da ya dora wa alhakin bincikar yadda tsohon shugaban kasar ya haya jami ya tafiyar da gwamnatinsa. Umai Masani Abdulmomin sashen Hausa na Radio France International.